Bismillahirrahmanirrahim. daraja ƙwarya, babi na takwas Arman ya tafi, Prince ya yarda shi kafin ya ce an ƙi a yi sakin, aure ma yanzu muka fara. Arman ya tafi, gami da tantsirewa da dariya kafin ya ce wallahi kamar na san wannan ranar tana nan zuwa to ya kuka yi da mahaifinta Prince ya kamo kunnen Arman kafin ya ce wai me yasa Allah ya yi ka da san jin gulma sai ka ce mace to babu abin da zaka ji aure ne ya daure Prince ya faɗa yana sake kamo kunnuwan Arman. Bayan fitar su janda take tambayar ya suka kare da Prince. Hasina ta yi murmushi kafin ta ce, "Yanzu komai ya zama normal, wallahi babu wata matsala." Janda ta yi hamdala tare da cewa, "Ai kuwa tun daga shahar da ciki." Hasina ta tantsare da dariya. Sun sha hira, Hasina ta kawo mata kayan ciye-ciye wanda suka tawo da shi daga can. Sai yamma suka yi masa sallama suka wuce. Dadi na koma gida ya sanarwa da Musi abin da ya wakana tsakaninsa da Prince sosai ta yi murna dan ta san dama za a rina wai an saci zanin mahaukaciya yanzu kan hankalin Mamsi ya yi matukar kwanciya. Kasancewar Jawad din yayi waya da Dan akan da asuba za su wuce. Dadi ya ce babu matsala a shirye suke. washe gari yana dawowa daga masallaci. Lokacin Aira har ta kammala shiri. Ta fito musu da kayan su falo. Shi ma ya je wanka ya shirya suka shiga mota. A can unguwar su da suka tsaya. Basu wandare da tsayuwar ba sai ga motar Dan. Nan suka wuce. Motar su Jawad na gaba ta dad na baya. A haka suke tafiyar. Cikin hukuncin Ubangiji suka iso garin Kano. Kai tsaye unguwar su Jawad din suka wuce tare da neman gurin fakin suka fito dukkansu tare da yi wa Allah godiya da ya kawo su lafiya. Dadi ya yi wa samarin da ke zaune a gurin magana akan su fito da kayan abinci a bayan mota. Sosai Jawad din ya ji daɗi don duk wani kayan abinci na bukata dad din ya siya aka dinga shiga da shi. Sallamar Jawad da Inna ta ji ne yasa ta fashewa da matsanancin kuka, tare da rungume shi ta kasa furta ko da kalma ɗaya. Jiki a sanye yake cewa, "Dad ku shigo." Dad da Momi da Farha da Aira dukansu suka shigo. Ya yi musu masauki a ɗakin babansa. Baban shi ya shigo suka gaisa tare da yi musu godiya. Inna ma ta zauna tare da su Inna ma ta zauna tare da su inda ta dinga ba su labarin mama tare da barkwancin da ta dinga yi musu kafin rasuwa. kwanan su biyu suka wuce ayyura kan bata bi su ba har sai da aka yi kwana bakwai sosai na ta dinga kula da ita haka ma haka ma baba har zuwa ranar da za su koma baba ya yi masa nasiha mai shiga jiki kafin tafiyar jawad din sai da ya bawa baba ta tike inda kuma tanke suka wuce a mota yi fakin a wani gurin Yin shopping ya kalla Aida kafin ya ce mu shiga ciki ki zabi duk abin da yake so kwantar da kanta sai a jikin hannun kujerar motar kafin ta ce babu abin da nake so idan ma ina so ai gara ka bar kuɗin idan muka koma Bauchi ma yi a naka plaza din ya murmushi kana ya ce wato baki son wasu su yi ciniki ta harare shi da sigar wasa suna tafi suna hira Allah ya kawo su gida lafiya tunda suka yi tafiyar bai yi wasa da addu'ar da malam ya basu ba har kawo yau da suka dawo gida sosai ya dage domin ko baya son Aira ta gano komai yana son wannan abin ya zamo masa sirri tsakaninsa da zuciyarsa suna shiga gida ana kiran sallar la'asar sai da ya sallah kafin ya fita ta yi masa Allah ya tsare kasancewar sun yi wanka daga dawarsu domin warware gajiya ya sa ta yi kwalliya tare da fadawa kicin ta fara nazarin kalar abincin da za ta shirya wa jawaddan tana tsaye tana tunani cikin sauri ta sunkuya tare da rike mararta a wahalce ta sanya gwiwoyinta akan tayil hankali a tashe ta janyo wayarta da ke saman drawer din da food din ke jere lambar jawad ce a farko ta danna sai da ta yi ringin biyu kafin ya daga da alamu bai ji kiran farko ba kafin ya yi magana ya tana ce masa dan Allah ka zo mara ta na ciwo zan mutu dama ba nisa yi ba tunda dai ba shi da aikin yi ya je gurin wani abokinsa ne da sauri ya yi masa sallama ya shiga mota ya tawo gida get kawai ya rufe ya shigo da sauri bai ganta falo bai wuce bedroom ta dan ma bai ganta ba ya fara dube dube yana zuwa kicin ya same ta a kwance ko numfashi ba ta yi hankali a tashe ya daga ta sama tare da rungumi ta kai tsaye ya bude kofa ya sanya ta a mota cikin hankali a tashe yiwa motar ki kai tsaye suka wuce hospital cikin sa'a suka ga doctor dole aka kwantar da ita har da sanya mata drip kafin a yi mata allurori doctor ya ce yana son ganin Jawad a office cikin sanyin jiki ya nufi office din bayan doctor ya yi masa izinin zama ya kalli Jawad kafin ya ce kai me a gurin ta ni mijinta ne auren mu 2 weeks auren mu ko 2 weeks ba a yi ba Dokta ya gyara zama kafin ya ce, gaskiya akwai matsala babba, amma babu abin da ya shiga tsakaninku ko? Eh, Jawad ya faɗa a takaice, akwai buƙatar ka kusance ta saboda shi ne maganin ciwon mara da take fama da shi. Mu kan ba mu da shi anan saboda duk wani magani da zamu bata ba lallai yi mata aiki kamar inda naka zai kawar mata da ciwon ba. Dafe kansa yi kafin ya yi wa Dokta godiya, sannan ya biya kuɗi bayan ta farka zuwa yamma aka sallame su suka dawo gida. Sai da ya wuce da ita ɗakinsa ya kwantar da ita kafin ya shiga kicin ya dafa musu indomie bayan ta dahu ya jiyo a plate guda ɗaya sannan ya sa spoon biyu ya kawo mata a zaune ya same ta tana waya da farha tana ganin sa ta miƙa masa wayar ya karɓa suka gaisa farha take yi masa farha take yi masa ya ƙarin haƙuri ya ce mata alhamdulillah har momi sai da suka gaisa kafin suka tsaye kira zama ya a kusa da ita tare da cewa ya jikin ya yi sauki amma har yanzu mara ta na yi min ciwo ya lumshe idanuwansa tare da dago plate din ya fara bata a baki a hankali take cin abincin har ta ture sannan shi ma ya kai bakinsa yana ci yana tunanin shi da ba shi da ƙarfi, ta ya za a iya iya gamsar da ita har a samu abin da ake so da sauri ya kawar da zancen ta hanyar cewa kar ka manta yanzu ka koma ga Allah ka jarrafa ka gani watakila a dace sosai ya bi shawarar zuciyarsa gami da ajiye filet ɗin da ragowar abincin kallon junansu suke yi yayin da ita take karewa kyawunsa kallo shi tunanin ta inda zai fara yake kasancewar ya mutakar da gajiya tun da ya fita sai da aka yi sallar magariba da isha kafin ya dawo gida lokacin har ta yi barci ya sake lullube ta sai da ya ɗaci ya sha sannan ya kwanta tun da suka dawo ko plaza bai samu ya leƙa ba ya yi alkawari gobe insha Allah zai je sannan ya sa ira ta shirya tun da ya yi mata alkawarin siyayya washe gari bayan an yi sallar asuba suka koma barci sai karfe 8:30 am Aira ta farka, ta shiga kicin ta sama musu abin da za su sa a bakin salati. Bayan ta kammala breakfast ɗin ta shiga wanka, ta shirya cikin riga da zani. Ta yi kyau sosai, don kalo na atamfar yawanci black ya fi yawa. Kasancewar ta fara ya sa atamfar ta yi kyau sosai. Falo ya fito yana sanye da jallabiya mai hula ruwan toka, ya rungume ta baya, tana zaune saman kujera tana goge ragowar kujerun. fuskar ta dauke da murmushi ta jiyo tare da kashe masa ido daya ya kai kallon sa ga jan da ke bakinta kafin ya ce wannan jan bakin kamar in dauko kamfanin kamar kin dauko kamfanin jambaki. dariya ta yi masa yana rungume da ita ya ce ke kam kin shirya ni ma zan je wanka sai mu je ki zaba abin da ke so ko girgiza masa kai tai a. sai dai ka bani takarda in rubuta maka ai da ta faɗa tana rausayar masa da kai an gama ya faɗa yana minkewa zuwa dauko biro ya kawo mata ya kawo mata ta fara rubuta fat kawai ta rubuta masa kafin ta juyar da kanta gefe ta miƙa masa takardar murmushi ya yi kana ya miƙe yana jiyo da fuskar ta manna mata kis sannan ya wuce hannunsa riƙe da takardar lokacin da ta kammala gyara ko ina na gidan ta sa turaren kamshi ko ina ya ga mai kamshi mai sanyin daɗi ya fito yana sanye da shadda brown ta yi masa kyau ta rugo hannunsa suka wuce dining ta zuba masa abinci suka fara ci a tare gabaki ɗaya kunyarsa take ji shiko ya zage sai kwasa girki yake yi yace zai cire har ya kusa cinyewa suka da ido yace zan cire miki kunyan nan gaskiya saboda ta yi yawa am kwana nawa kike yi a furion kanta a ƙasa ta ce kafin ta miƙe da gudu ta bar gurin dariya yi kana ya ce zan fito a zo a raka ni tana daga ɗaki ta ce Allah ya kiyaye hanya banda kallon mata shi kam surutunta yana bashi mamaki amma ta fi idan ba sa tare cikin ɗaga murya ya ce amin kana ya wuce yana tanfe yana tunanin aira da wasu al'amura da ke a gabansa isowarsa bakin dan madaidaicin gate din ne ya sa wani aka bude masa ya kutsa motar ciki bayan yayi parking ya fito kai tsaye inda ake ajiye kuɗi ya nufa sosai suka yi lissafi don rabansa da zuwa ya kwana biyu babban abin da farin cikin bai wuce alkhairi da riba wanda ya samu ba yayi mamaki sosai duk da ba a mamaki da ikon Allah a ransa kuwa yana yi wa Allah godiya ashe idan ka dogara ga Allah sannan ka mika masa lamuranka komai yana zuwa maka da sauki yayi tunanin idan ya fita a wannan harkar kuɗaɗe za su karye masa sai ya ga sun haka ai ko yi wa ma'aikatansa na gurin rabon kuɗi bayan albashi har ya fara shawartar buɗe wani gurin a cikin kasuwa ko ta unguwar sai da ya yi wa ayar guzurin chocolates da biskit sannan ya dawo Yana shigowa ya damƙa mata babban leda a hannunta. Ta ciro fat ɗin tana dariya. Kana ta cigaba da ciro kayan cikin leda Godiya ta yi masa tare da fatan Allah ya ƙara buɗi. A ranar da ta cika kwana biyar ta yi wanka kenan har da wanda a kai. Ranar ne ya ɗau alwashin gwada kusantar ta ko Allah zai taimake shi ya fita hakin yar mutane ya sauke nauyi don ita ma ba irin yan matan nan ba ne Hakan yasa yake ya sake bawa da hankalinta da daddare shinkafa da miyar igushi ta yi kafin ta kalmala haɗa miyar gidan ya gauraye da ƙamshi miyar ta ji scored da cabbage da kifi tun da ya dawo bai fita ko ina ba sai masallaci da ya je yin sallah bayan an idar da sallar isha iya da gida suka ci abinci yau kam akan da aka ajiye abincin bayan sun kammala ci ya janye tire din gefe tare da matso da ita jikinsa Murya ƙasa ƙasa ya ce I'm sorry my wife na tauye miki haƙƙinki ko da sauri ta kai hannu ta rufe masa baki kafin ta ce uhm, ni kam ka bari ba na so kamar ta tunzura shi ya ɗaga ta sama ya wuce da ita ɗakinsa yana yi mata wani irin ƙarfi ya ji ya zo masa yanda ka san ya sha maganin ƙarfi a maimakon ranar farko da ya dinga banta hankali ya kwam da zafi zafi yake yin komai wanda har ya sa ta yi matukar tsorata abin mamaki abu ya miƙe sosai fiye da inda baya tsammani a hankali tare da ci gaba da shafa gashin kanta ya mayar da ita cikakkiyar mace bai ma kayo kukan da take ta rerawa ba sai da hankali sai fara dawowa jikinsa don ya jima yana kwasan gara har na tsawon wasu lokuta da sauri ya rungume ta tare da kai hannunsa saman fuskarta hawayen da ya shafo ne ya sa shiwa afuwan kanwata flis ki yi hakuri na yi miki da zafi ko duk da ba wani haske ne sosai ki a ɗakin ba ta gyada masa kai tare da kwanciya a saman kirjinsa tana jin inda numfashinsa yake sauka a hankali da kansa ya ɗauke ta ya kai ta toilet ya tara ruwan zafi kafin ya sarka sannan ya sanya ta a baho sai da ta saki kara tare da fashewa da kuka. Kusan sau uku ya yi mata hakan sosai ta ji daɗin ƙasan nata kana suka yi wanka suka fito kwanciya kawai ta yi abin ɗinta don ɗakinta ta wuce ko kaya bata sanya ba ta yi gado tare da lullube tare da lulluɓa da blanket sanye da silifin dress ya shigo ɗakin nata cikin rage sautin murya ya ce kanwata ki yi hakuri kin yafe min yana masa kai ce alamar e kafin ya fice sai gashi da ɗan ƙaramin kof mai ɗauke da ci ba wani mai yawa bane amma yana da kauri ya mika mata tare da taimaka mata ta zauna ganin babu komai a jikin ta yasa ya ce babu kyau zama babu kaya a jiki bari in dauko miki ko doguwar riga ne kisa ya bude gurin kayan ta ya dauko ya miko mata ta sanya tare da fan kana ta karbi ce din ta fara sha a hankali cikin so da kauna yake kallanta ji yake yi wani abu na tsirga shi dan farin cikin da yake ciki yau din nan abin ba a magana hankalinsa ya kwanta sosai a saman bedside ta ajiye kwaf din ya kwanta gefenta tare da rungun har bacci ya dauke ta shuka idonsa biyu yana tunanin abin alkhairin da zai yi wa malamin da ya taimake su sai kuma ya fara tunanin shin a wani hali jibrin yake don rabansa da waya da shi yau kwana biyu kenan saboda shekaran jiya ya kira shi sun gaisa bayan aisha ta samu sauki tare da taimakon magungunan da ahmad tare da taimakon magungunan magunguna daga gurin ahmad bayan one week a tsakani dadinsa ya tura shi ƙasar turai wani aiki cikin yanayin damuwa ya zo yake sanar da aisha tare da ce mata bai san lokacin da zai dawo gare ta ba don tafiyar za ta iya daukar tsawon watanni uku hankali a tashi ta durkusa a gabansa kasancewar yana zaune zaman saman kujera ta ce ahmad halin yanzu ba da kowa sai kai don allah karka tafka barni Ahmad ya kamo hannunta kana ya sa a cikin nasa kafin ya ce insha Allah kayan abinci da drinks din da suke gidan nan za su ishe ki har in dawo kin san gobe ne tafiyar wallahi babu wani su isassun kuɗi a hannuna ina da account number ɗinki idan dadi na yi min transfer zan yi miki koda na 100k ne ki lallaba kafin in dawo sosai ta ji babu daɗi a cikin zuciyarta sanan ta fara tunanin ya za ta yi zama ita kadai a cikin wannan gidan kamar ya san abin da take tunani kenan cikin kwantar da hankali ya ce in har kina tunanin wani abin ne game da mai tiya ki kwana akwai yan mata da yawa zan kai miki wuta na yi ba da hankalinta sai ku dinga zama to kawai ta ce masa zuciyarsa na yi zuciyarta na yi mata kuna tunda ya fita a lokacin bai dawo ba sai dare ko da aka yi sallama muryoyin mutum biyu ta ji bayan sun shigo ta karewa budurwa kallon. fara ce tas sai dai ba wai farin Allah bane fari ne irin na mai ya bata mata fuska sosai ta gefen idanuwanta duk yayi baki kiran ga ta doguwa mai jiki wanda akalla za ta girme wa Aisha daga ganin kwayar idanuwanta zaka san waye ya ce A tare kujera ɗaya suka zauna da Ahmad ɗin, ta kalli Aisha suka gaisa, Ahmad ɗin ya yi mata bayanin budurwar tare da gaya wa sunanta Hadiza. da ta gansu a tare ta dan ji kishi sai da ta kawar saboda kar ya fahimta ko da dare ya a ɗaki ɗaya suka kwana da Aisha da Hadiza. Cikin dare sai bidiyo call take yi har da waɗanda take buɗe gaban rigarta. Dan daga ita sai bai ta kwanta. Har Aisha ta yi bacci Hadiza na ta iskancin ta Washe gari karfe 5 pm Aisha ta tashi. Lokacin har an yi sallah da sauri ta je ta yi alwala kana ta kabbar sallah. saboda jinin ya dauke mata hadiza kam tana kwanciya karfe 9 am lokacin ma kiran ahmad ya tashe ta dan ya fito hannunsa rike da jakar tafiya sallama ya musu kana ya wuce bayan tafiyar sa Aisha ta dinga kuka har da zafin jiki Hadiza ta dinga rarrashin ta tare da yaudarar ta cewa idan har ta kwantar da hankali za ta yi rayuwa a duniya kamar inda kowa yake yi sannan ta kara da cewa kina da yancin yin duk abin da kika ga dama in ga wannan ki sha tukunna Aisha ta karba fuska ta kwaɓe fuska kafin ta ce gaskiya bana tunanin zan ƙara lalata rayuwata a yanzu hadiza ta taɓe baki game da cewa ai ku kin yi kuskure in har kina tunanin ahmad zai aure ki ne wallahi tallahi ba zai aure ki ba ni ma da kika ganni a gaban iyayena nake yayi min ciki sanadiyar shi na shigo yawon bariki Aisha ta fashe da kuka Hadiza ta daba kafarar ta ta ci gaba da cewa abinda na baki kwayar da koda kin yi tarayya da nauyin mijin ba za ki dauki ciki bane har na tsawon watanni ki gwada ki gani wallahi rayuwar yanzu sai da hutawa kina ji kina gani kudin kayan makeup zai gagare ki shi da zarar ya ji ya samu turawa wallahi zai kyale ki ya mamance da tashar ki dan haka kar ki sa komai a ranki mi wanka mu shirya mu je ki ga gari motata tana waje Aisha ta amince da shawarar Hadiza taliya suka dafa bayan ta da wasu suka ci a tare Kana Aisha ta fara shiga wanka kafin Hadiza ma ta shiga. Dole da kayan makeup din Hadiza ta yi kwalliya don ba ta da su. Wasu sun kare nata, wasu kayan Hadiza ta ba ta waita sa sosai ta ji kunyar kanta saboda a matsayinta na 'yar musulmai duk wanda ya ganta tabbas zai bambance ta da marasa yin sallah ba zai bambance ta da marasa yin sallah ba tunda Aziza ta dinga bata shawara kawai da jikunya da tsoron duniya sun kawa idanuwanta da zuciyarta ta sa kayan sun yi mata kyau hatta saman breast ɗinta duka buɗe suke har cinyoyinta kanta ko dan kwali babu ta taje su makanta ta zuba su baya shige irin shigar Aisha Hadiza ta yi suka fita a motar Hadiza suna tafiye suna jin kiɗa Hadiza